Kamfanin Facebook ya sake yunkura wajen yaƙi da labaran boge da ake kira fake news a turanci ta hanyar ɗaukar labarai daga shafin Facebook zuwa kamfanin da ke tantance sahihan labarai a kuma saka sakamakon da kamfanin ya samu a ƙasar labaran A wata sanarwa da kamfanin ya fitar ta shafin yanar gizo, facebook zai fara amfani da manhajar da za ta rika bankaɗo labaran da suka yi kamar na boge a kuma aika shi ga kamfanonin da za su rika tantance labaran an daɗe ana suka facebook da cewa ta kafar ne ake yada labaran boge a duniya wanda kuma ake tunanin shi ne ya sauya akalar zaben shugaban ƙasar amurka da aka gudanar a shekarar 2016 batun labaran bogi ya zamanto wani babban batu a fagen siyasar turai inda faransawa suka rika samun labaran karya ana dab da zaben shugaban ƙasar faransa a watan mayu haka kuma ƙasar jamus ta goyi bayan cin tare duk kamfanin sada zumuntar da aka samu da laifin kin ɗaukar matakin goge duk wani abu da aka kafe da bai dace ba yanzu haka dai facebook ya ce zai ci gaba da gwajin duk wasu hanyoyi da za su taimaka wajen rage yawan labaran karya da ake kafewa a kan